eh ana ce mata hukuma mai kula da tsarin zaɓe ta ƙasa gaba ɗaya mai zaman kanta don cewa eh, abin ne ya ɗauko tarihi hukumomi ne masu tsara zaɓe ake sawa daga sun ida zaɓen sai a kauda su to yanzu kun gani mun shiga sahun kamar duka kasashen afirka gaba ɗaya ko kasashen duniya cewa da hukuma mai kula da tsara zaɓe mai zaman kanta cewa yan ta ƙare zaɓe ma tana nan za ta ci gaba da wasu duka abubuwa da ya kamata a yi kayan zaɓe ya dawo. Kisa take ɗan bambanta da sauran eh, sani da aka sani a shekarun da suka shuɗe? Eh shine yake bambanta da sauran Eh, hukumomi masu tsara zaɓe wayanda aka sani a shekaru da suka shuɗe cewa eh, seni adok da ake ce musu ita kuma wannan ana ce mata seni permanent don saboda wa'ancan seni adok ba ma komi ake ba su bisa kan cewa na dangantan tsarin zaɓe. to bayan zaɓuka wani aiki ne ita wannan hukuma ku. To, ita aiki da bayan zaɓe in aka yi da zaɓe, e, mutane akasari da yawa suna cewa daga an ƙara zaɓe miseni take yi. Abin da ya kamata su san cewa in aka ƙare, akwai horo da ya kamata a ci gaba da cewa don a samu ƙwararru a basa fanni na tsara zaɓe. E, akwai doka-doka wanda muke tsara zaɓe da su. Ina aka kwana ina aka tashi a game da zaɓen 'yan Nijar da ke ƙasashen waje. to su zaɓe 'yan nijar na ƙasashen waje in allah ya rida ana yin shi yanzu dai rubutu za mu fara shi ga sha biyar ga watan oktoba kaya duka hasin tahi eh, duka ƙasashen da za a yi wannan zaɓe eh, an tsaida su eh, mun tsaida su tare da minista ta mai kula da tsaro kuma da minista mai kula da 'yan ƙasar nijar a ƙetare ƙasa goma sha biyar ne wanda cewa can ne za a yi to yaushe dai malam naihu za a gudanar da zaben 'yan majalisu na kasashen waje to shi zaɓe kun san baya yiwa a yi shi babu girgam sai mun yi girgam ga lokacin da ya kamata tsakaninmu tare sai a tsaye da ranar zaɓen